tarihi har an mata aure ta yi wajen bima ta kama rashin lafiya ya wani ci dama mai kokarin karatun ƙur'ani bal son ta haddace ma tana kwancen na asibiti ba ta da lafiyar nan ta suma alamar ta farko kawai sai a ji ta barke da karatun alkur'ani tana farfadowa za a ji ta kama karatu a haka a haka har ta cika hmm. wa kana abu darda iza ice hunnal baqiyatu salihah wannan sune baqiyatu salihah wa hunna min kunuzil janna sune taska aljanna قال أبو سلمة أبو سلمة فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث أبو الدرداء يكسن تيدنيا أم بتشونا حديثي قال لأهللن الله يشي للذن نغا حيللا ولا أكبرن الله للذن نغا كبرا wala usabbihanna Allah lalle zan dinga yin tasbihi saboda me saboda wannan abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk sun hadu a cikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa inna Allah wannan duk sun hadu a cikin yayi duk sun hadu cikin baqiyatus salihah duk sun hadu su ne ainihin baqiyatus salihah don haka wannan yana nuna mana ainihin ah, dinga kokarin ƙara abubuwan da za su nuna ƙaruwar imani duk sanda muka ji wata farla mai kokari mu yi ta imamu ahmad yana cewa duk sanda ka ji wata sunna na ka ji wani hadisi da aka ce akwai farla ka za a ciki ka yi kokari ko so ɗaya ne ka yi domin za a rubuta ka a cikin wanda suka yi aiki da wannan sunna saɓanin ka bata kawai ka ji ta wuce shikenan baka cikin wanda za a rubuta sun taɓa aiki da shi to amma an kai ko da sau ɗaya ne wanda an fi son dawama to amma ba komai za ka iya dawama kai dole ayyukan alheri suna da yawa bisa wasu abai sai su ce su gaya musu dai wani abu da za su wanda zai kusanta su zuwa shiga aljanna saboda ba za su iya komai ba to wanda ka riga kana yi na kullum yana nan amma sai ka ji wani ƙari to ko sau ɗaya ne samu kai samu kai to za a rubuta ka cikin wanda suka yi aiki da wannan sunna Allah subhanahu ta'ala ya sa muna cikin masu kokarin kara imaninsu a kodayaushe sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in